'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai tsina na komai ba. Masarai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaddara ce wadda ta zo daga Allah subhanahu wata'ala kuma mun karba. Dan Allah dan Annabi muna kira ga gwamnatin jihar Jigawa ta dube mu da gidajenmu da gonakinmu da titinmu ga ba abincin da za a ci. Duk shekara in ruwan nan ya zo sai mun tafa mun ji kayayyakinmu muna komawa su guraren Wasu 'yan Najeriya kenan suke kokawa game da matsalar ambaliyar ruwa da ta ritsa da su a bana. Kuma wannan shine batunmu na yau a dakace mu. Afirka mutum ne 'yantacce, hanshaƙi kuma ingantacce, mai ƙarfi ga shi amintacce, da basira ilmi tatacce. Madalla. Masu yanzu haka jihohi da dama a Najeriya na fuskantar ambaliyar ruwan sama inda dubban gidaje da gonaki da sauran kadarori na al'umma suka salwanta. Rahotanni daga hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya da sauran hukumomin aikin ceto sun ce kimanin jihohi 25 ne suke fuskantar wannan iftila'i na ambaliya. Jihohin sun hada da Bauchi da Borno da Katsina da Benue da Bayelsa da Niger da Kaduna da kuma jihar Jigawa. Jihar Jigawa na cikin jerin yankunan da wannan ambaliya ta bana ta munana inda ta shafe kimanin goma daga cikin kananan hukumomin jihar guda ashirin da bakwai, kuma akalla rayukan mutane talatin ne suka salwanta. Alkasun Usman Gantsa da ƙaramar hukumar Buji daga jihar Jigawa. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaddara ce wadda ta zo daga Allah subhanahu wata'ala kuma mun karba mun kuma yarda da ita fatanmu ubangiji Allah ya sa bayan wannan al'amari da ya shafe mu Allah ya kawo mana alkhairi da albarka bayan wannan ibtila'i da muke ciki hukumomi zo su duba musu ga yanayin da gidajen mu suke ciki muna neman agaji na gaggawa bisa wannan ibtila'i da ya faru especially a faɗin karamar hukumar goji gaba ɗaya to sannan kuma akwai harkoki na tafiye-tafiye wadda hakan ta jawo harkar kasuwanci ma kusan ta tsaya domin yanzu hanyar da ta tashi daga ainihin girin zuwa sara mota ma sai an mata an mata fito Amina Inuwa Gantsa Sabon Gari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna cikin wani mawuyacin hali wanda bamu taba shigar sa ba a tarihin rayuwarmu don wallahi yaranmu da kyar ake cikuro su daga cikin ruwa ga kayayyakinmu haka duk muke fama musamman gantsa sabon gari don Allah don annaba muna kira ga gwamnatin jihar Jigawa ta dube mu da gidajenmu da gonakinmu da titinmu ga ba abincin da za a ci sunana muktar ado abdullahi tim da ibtila'i na cin ruwa to alhamdulillah muna roƙo ga Allah ya sa wannan alkhairi ne kuma Allah ya kawo mana ɗauki sannan muna roƙo ga gwamnati muna nema gwamnati da a taimaka mana a dube mu da idan duba duba da yadda a yanzu wasu ba cikin cikin su kusan shekara hudu kenan ruwan nan muna fama da si na barin gidaje duk shekara in ruwan nan ya zo sai mun ta faman jidan kayayyakin muna komawa su guraren Yanzu haka dai gwamnatin jihar ta Jigawa ta ce tana aikin sake tsugunar da waɗanda wannan ambaliya ta shafa tare da ba su tallafi. Dr. Haruna Mai Riga shine shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar. To yanzu dai ba mun shagaltu wajen kaiwa tallafi ma masu wannan iftila'i. Muna kai musu kayan agaji wanda ya shafi abinci da kayan magani akwai matsugunai na wucin gari da muke amfani da su wadda makarantu ne kuma cikin iko Allah ma yara suna hutu muna da maginanta da suka samu na iftilai eh, sun kai dubu tara kuma gidaje da suka samu a wannan abin nan sun kai dubu biyar ya batun gonaki gonaki kan ba magana gaskiya ya yi ta'adin gonaki wajen kadada dubu tara da wani abu shi ba ka ce kuna ba su tallafi ya tsarin rabon tallafin nan kuka shirya shi wato yadda muka shirya shi shine za mu ba da shi abinci ɗanye a samu a dafa a gurin da suke wannan abin da su ringa sharing tunda hukumar ka ta jiha ce za a iya cewa wannan tallafi daga hukumar gwamnatin jiha yake kenan eh gwamnatin jihar ta tallafa kuma da yake assessment din da muke yi muna yi da nema ne hukumar ba da agajin gaggada a gaggawa ta kasa kuma sun gani suna kokarin su je su kawo mana tallafi wannan mataki da kuka ɗauka za a iya cewa na gaggawa ne kuma na wucin gadi akwai wani tsari da kuke a gwamnatance misali a ce za a samar da wani yanayi wanda za a dinga kubutar da mutane daga wannan yanayi na iftila'i Eh kwarai da gaske gwamnati ta yi kokari ta samo kwararru daga kasar Netherlands da suka zo suka duba irin wannan yanayi na za su zo Allah da za su yi dama da hanyoyin ruwa yadda ruwan zai daina damu insha Allah. ka ce kuna ba waɗannan mutane wajen mutum magidanta dubu tara abinci safa dare da rana ya zuwa yanzu gwamnatin jigawa na ta kashe akan wannan hidima a gaskiya sai an yi kiyasi <laughs> sai an yi kiyasi tukuna karin farko dai ta cire wajen miliyan dubu ɗari biyu da wani abu wanda aka je na sayan kayan emergency ne wannan wanda za a yi ko ta kwana a kai ɗauki kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka A nata ɓangaren Majalisar Dokokin Jihar ta Jigawa ta ce za ta yi ƙoƙarin samar da wata doka da ta shafi sauyin yanayi da nufin daƙile yawaitar wannan ambaliya tunda nazarin masana ya nuna ambaliyar ta samo tushe ne daga sauyin yanayi na duniya. Majalisar Dokoki muna ta tunanin yadda za tsari ko da na doka ne don yi sportin. harkar da gwamnati ke yi a kan maganar ah, climate change ko kuma ah, dumamar yanayi ko kuma yanda abubuwa yake na flood ah, mun sani yanayi ne da yake canjuwa ta wanda duk duniya abubuwan ne ya shafa amma muna tunanin mu a harka tamu da za mu ba da guduma a matsayin na 'yan majalisu mu gaya za mu yi mai doka wanda za ta amfanar za ta taimaka wa gwamnati da yi abin da za a samu sauƙin wannan al'amari ka san kamar yana ke magana mamare ne yakan canja sai gwamnati ta yi abu kaza kuma sai ga an wani abu ya bullo saboda yanayi amma dai mu a majalisance kamar yana ke tabbatar ma za mu iya ƙoƙari mu ga cewa mun yi wani legislation yanda abubuwan za su zo mana da sauƙi nan Honorable Haruna Aliyu ɗan gyatin kenan shugaban majalisar dokoki ta jihar Jigawa. To Allah ya kyauta, masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ilimi babban abu ne shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu.